قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين sai fir'auna ya ce yana mai inkari ga waɗannan matsafa bisa imaninsu yanzu kun yi imani da Musa tun kafin ne muku izinin yin hakan lallai Musa shine babanku wanda ya koya muku tsafi kuma kun haɗa baki ne gaba ku don ku fitar da mutanen Misira daga cikinta to sannu za ku ga abin da zan muku na uku ba, tabbas sai na yanke hannuwa da ƙafafunku a rarrabe, hannun dama da ƙafar hagu, da hannun hagu da ƙafar dama, kuma tabbas sai na tsire ku a kan kututturen itacen dabino ba zan ƙyale ko ɗaya daga cikinku ba.